وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan safiya ta talata 25 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku lissafin girka kuma yau ashirin da shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu allah ya mai dogo wannan masallaci mai albarka wanda yake kofar mai martaba sarkin bade a nan cikin garin gashuwa gashuwa garin kasa kibi wanda na fahimci zafin garin kuban da ke biya haka mutane yake ga sama Allah ya sa mu dace a cikin wannan jiha ta yobe kuma cikin wannan kasa ta ta Najeriya ci gaba da tafsirin ne da girma na iyaye mata da ake gabatarwa idan ba a manta ba muna cikin suratul azab سورة ثلاثين أبو لكن فارو كذالة أي سنن أبو وتكفى وكي أتكين تني كفالا سنن تتالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يغفر الله واليوم الآخر نعم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Allah ya ce da kada kana da kun ji Rasulullahi uswatun hasana ya kasance gare ku a cikin al'amarin manzon Allah a koyi kyakkyawa liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wal yawmal akhir ga wanda ke fatan haduwa da Allah da kuma ranar lahira وذكر kuma ya كما Allah da yawa. wannan ne yasa aka zo wata gaba wacce muka ce bari mun amfani da wannan damar don tunatar da ku yaya ake yin ki zama cikin wayanda suka zama wato sun ambaci Allah madaukakin sarki da yawa Allah cikin sarki ya sa mu cikin bayan da masu ambatansa da yawa Eh, na ci da ku in Allah madaukakin sarki ya tsawaita rayuwar ta kawo yau to za a dan raba abu da aka samu wa dan uwanmu marayu da fatan mu samu kusanci da Allah madaukakin sarki yadda muke so mu faranta musu mu ma Allah madaukakin sarki ya faranta mana sannan na ce in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe to sai mu rufe tafsirin daga nan kuma sai mu sallami kowa mu mu cika wani gaba iska idan muka dawo goben wajen rufewa na cin za mu fada muku zikirori na kwanciya tabbaci da na farkawa to abu da ke akwai an samu yin ba mu sake da ne abu da ba mu yake cewa wai bayan dayo to yanzu za mu haɗa abubuwa guda biyu ne tsakanin raba a marayu kaya da kuma kulle tafiya Allah ta ce mana jagora saboda haka alƙawari da na yi muku bari in fara da shi daga nan kuma sai a ba marayu a gudun tawaka sai Allah ran ya ta jawo mana ayoyi ya musa muku addu'o'i na san kuna da bukatu ba ban Allah ta ce da daddawa daga cikin zikirorin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan wato ya je kwanciya ko ya koyar shi ne akwai karanta ayatul tauhid kafin nan akwai bukatar yi alwala yana daga cikin ladabin bacci na musulmi ba har kawai da ya ci ya gyafe kawai sai ya gazo ba a yi alwala wannan yana cikin ladabin bacci duk wanda za ta kwanta bacci sai ka yi alwala to duk ibi ta duniya ba za su sace ta ba da haka bugun bai mafarki ma ba zaki ba hadi an bari an zaki ba ji ko ba zai ba ba ka eh, sannan son samu idan kika yi alwala kafin ki kwanta ki na kira ko da ka biyu idan kina da tabbacin cewa za ki tashi tsakiyar gare to ki na kira da ka biyu kwanta a tsakiyar dare ki tashi ki kiya mu dai ki wuce idan kuma kina ganin cewa akwai wahala ki tashi da dare to take amfani da hadisin Abu Hurairah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi wasiyar cewa kar ya rufe kwanta ba cikin yayi wuce saboda kan yi kwanta da yi Allah ya samu rashi daga nan sai karanta ayatul kursi mun karanta da ku a farkon wannan tafsiri idan mutum ya karanta ayatul kursi da daddare Allah zai ajiye kasaliyar malaiku da za su wani gidan suna gadi shedani na mutum ko na aljani ba zai shiga gidan ba har gari ya waje idan kika karanta bayan gari ya waye to shedanin aljini ko na mutum ba zai shiga gidan ba za a ji bakariyar mala'iku da za su rinka gadi har dare ya saboda haka daga cikin dadubban bacci shi ne karanta ayatul kursiyu abu na gaba ki karanta amanar rasulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayoyi guda biyu wa'anda suke karshen suratul baqara idan mutum ya karanta su da daddare an gari salatu ya ce waɗannan ayoyin kafata su biyu su ci farmishi malamai suka samu sabani dangane da wannan magana ta manzan Allah ayoyin biyu sun ci shi ne wasu suka ce idan ma ya samu matsala bai samu ya yi kiyamu laifi ba to idan ayoyin sun ci farmishi wasu suka ce sun ci farmishi shi ne su ba shi kariya a wajen dare ba abin da zai cutar da shi. Alarma, karanta mana ayatul kursiyu بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده baki iya ayatul kursi ba to sai ki saurari wannan karatu na yau yadda kika ji ana rama ya karanta wani ko shine ayatul kursi kar ki kwanta ba kin yi idan da gyara a wajen kira da saurari kira insha Allah gyara ita kuma su ne ayoyi da suke su a الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نعم لا نفرق بين أحد من وقالوا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك نعم. ربنا وإليك المصير آية ta لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا نعم. ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. وأن إذا في آمن الرسول النبي يقول إذا كنا كانت دولة ما يوجد ke sun ki da ran gaba daya wayannan sabani da malamai ta suka faɗa a hada su dukan gaba daya wayannan ayoyin sun kisar miki su baki kariya daga dare Allah ya baki tsaro da su wayannan ayoyin sun sarmi ki an samu matsala ta ya yi ta zance da ke ba ki tashi ki yi kiyamun dare ba saboda kan ki sai ki ta ba ki karanta amana da ba an gane wannan abu na gaba ne kamar ki karanta ga ki bacci ki ce astaghfirullah al-azima allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه idan kike wannan ismi ya fare sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk laifi da kika yi wa Allah duk zunuban ki gaba sai an gafarta ki ko da gudu kika yi daga cikin daga saboda kan ce take kwanta miki wajen miki bare an fahimci wannan abu na gaba ki ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda zai kwanta idan ya faɗi wannan to idan ya tashi da daddare aiki in ya nemi gafara Allah zai gafara shi in yi wani aiki na alkhairi Allah zai karba in yi kiyamun laila da dare in kin yi wannan da kika ji kwanta in duk sallar da kika yi da dare Allah zai karba duk addu'a da kika yi da dare Allah zai karba kuma in kin ne da gafara Allah zai gafarta mun fahimci wannan da kyau abu na gaba ce alhamdulillah alladhi an'amani wa saqani wa kafani wa awani fa kam min ma la lahu wa la mu'sha godiya ga tabbata ga Allah wanda ya ci yadda kuma ya sha yadda sannan ya tsare kuma ya jawo da ni zuwa wurin kwanciya ta a yanzu da yawa akwai waɗanda ba su samu an ba su wannan kariya ba kuma ba su samu dawowa wurin kwanciya su idan kika haka sai ƙari inganta alaƙar ki Allah ba an gane ko abu na gaba ki karanta kulhu babu da kulya ayu alkafi karanta kulya ayu alkafi na da rabu bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun na'am تكن دينكم غنيا duk wanda ya kwanta bacci a lokacin da ya kwanta sai ya karanta wannan annabi sallallahu alaihi wa ya za a rubuta mishi ya baranta daga shirka da Allah idan kuma kika mutu Allah ya baki tasbiyar cewa kin baranta daga shirka kina da kyakkyawar tauhidi aljanna za ki shiga ba ta bayin kai ina fata an gane wannan Allah ta baka ki karanta qul huwallahu aqalla guda daya an gane kul huwa Allahu an Allah guda daya ya kul huwa Allahu fi kana rabba bismillahir rahmanir rahim kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan sura ga ta nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabbansa sai ce kar da yanku ya yadda ya kwanta mafi face sai ya karanta dubu ashirin na Alƙur'ani. sai ya karanta sulhin alqur'ani wato bakari na Alƙur'ani. wani cikin sahabbai ya maza Allah wa zai ya karanta dubu ashirin na Alƙur'ani? ko musamman in ka zo mafi sai ka karanta dubu ashirin kai mafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suratul ikhlas ta abin suratul qur'an ita kullu huwa tana daidai da ɗaya bisa hukun alƙur'ani in kin karanta ta kin karanta zuwa ashirin na alƙur'ani an gane wannan ya za ki karanta da hukun in kika karanta kin sauke alƙur'ani to karki yadda kika karanta ba ki wuce wata Allah ta gafarta na abu na gaba idan kika kwanta ki kwanta a gefen dama ki ɗauki hannunki na dama ki saka shi a tsakashin tuki ɗaya hannun zai ki ɗora shi ne a saman jikinki haka ne suke kwanciya an gane wannan idan kika yi wannan kwanciyar to ko wani abu da annabi yake faɗa idan ya kwanta sai ce bi ismika rabbi wa da'atu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fa hafazha bima tahaffazu bihi ibadatu salihin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce bi ismika rabbi wa da'atu jambi da sunanka ya Allah na ajiye kuibina wa arfa arfahu kuma da kai nake naga shi ya Allah in amsakta nafsi matukar ka karbi na a wannan kwanciyar ban tashi ba farham hafi kai jikan ranka maka rahama wa in ha in kuma ka sake sake mun tare da ni mu ci gaba da tafiya Allah ya ce fa fa za ka kare mun bima ta bazu bihi ibadatu salihin da abin da kake tsare rayukan bayan ka na gari da shi an fahimci wannan idan kina yin wannan to duk sanda kika kwanta ya zama shine kwanciyar ki ta ƙarshe idan ki mutu aljanna za ki idan kika tashi kuma Allah zai baki cikakkiyar kariya ba zai ba ko an gane abu na gaba idan kika kwanta ko ko hadisin barra dan azum Allah ya kara shi da yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wata addu'a idan muka kwanta ba. ya koya mana ne addu'a idan muka kwanta wata addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ɗayan ku ya zo kwanciya ya kyautata alwalarsa ya kwanta a gefen damansa sai ya ce Allahumma ku nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'atu zahari ilaika wa fawwidu amri ilaika rahmatan wa rahmatan ilayka la malja wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta kiti ya allah allahumma menene allahumma tu nafsi ilayka ya Allah na sallama kaina zuwa gare ka wa fawwitu amri ilayka na ni al'amari na zuwa gare ka wa wajjahtu wajhi ilayka na fuskantar da ta zuwa gare ka wa wada'tu janbi ilayka na ajiye kuibi na zuwa gare ka ragabatan wa rahabatan ilayka ina cike da tsoro da kuma fata da kwadayi zuwa gare ka la malja'a wa la manja minka illa ilayka babu wata mafaka daga gare ka babu wata matsira da za a tsere maka illa ilayka sai dai wajen ka kawai amantu bi kitabika alladhi anzalta na yi imani da littafin nan da ka saukar wa bi nabiyyika alladhi arsalta na yi imani da annabin nan da ka aiko bayan annabi ya koya musu wannan barra yake sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake in kika karanta wanda kika kwanta idan kin mutu a wannan kwanciyar to yar aljanna ce idan kuma Allah ya tsawaita rayuwarki kika waye gari to za ki samu alkhairi mun gane wannan duka wannan zikirori ne da annabi yana da tsoron kwanciya kin samu damar zubo su gaba ɗaya ki zubo in ba ki samu dama ba kan ki take kwanta ne samu wasu daga kike ki zubo an fahimci abu na gaba dauko kafin ki dingire ki kwanta dauko mun ummu na ce ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya kwanta fa ce sai na ga yayi wannan yakan haɗa hannayensa tafukan kansa guda biyu sai ya karanta kulhu wallahu ya karanta falaki da nasi karanta mana kulhu wallahu da falaki da nasi Allah rabbi bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahus samad لم يلد ولم يولد آه. ولم يكن له كفوا أحد نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس نعم من شر الوسواس الخناس annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwanta sai haka tafukan sa guda biyu sai ya karanta kun huwa ya karanta falaki da nazi sai tofa a cikin abin da kuka idan an ce a tofa ba kawai sai kika tofa ya ba malamai suka ce in kika haɗa abin nan hannayen kina karantawa surakin bakin ki da yake fita shi ne yake tofa ina fata an gane wannan idan kika yi haka annabi ya kai sai ya shafa a kansa idan ya sake karantawa da biyu sai ya shafa a jikinsa in ya sake karantawa da biyu sai ya shafa a sauran sassan jikinsa ta ce ba ta taɓa ganin nan dan Allah tana sanar ya kwanta ba ki lokacin da ya karanta waya idan kika karanta da aljanu da ƴan tsoku da ƴan duba da bokaye da su ƴan mero da malam al'adi kun gane ko da irin wannan mayan da kuke bana na ƙarya duka da san hazara da ƴan tole-tole da ƴan turkule-turkule da ƴan kulle-kulle da shedaru da munafukai da ƴan zuga da ƴan gulma da ƴan tsigididi da gudun tsoma da turku gaba su ba a da za su ke yi ita hadiri a gani in dai zaki kwanta bacci kika yi wannan to duk bala'in mutum ba abin da zai yi ku rika karanta wa yaran ku ku rika sofa wa yaran ku in za su yi bacci wannan shine abin da za yi ba wasu wuri daure yake musu ba idan kin daura mashi wani abu wannan abin da yake daura shi ba zai iya kare shi ne eh amma annabi ne yake yin wannan shi Allah ne ya ce mashi da abin da ku ba Allah zai ba da kariya haka da kuma haka ba akwai a cikin Abdullahi dan Kubai yake na fita wata rana na zagaya a lokacin sallah yi mun haɗu muna jira a sallah sai abu ba ga annabi ba ya dan zaga sai na dan zaga dan shi ne muni. ina ganin manzo Allah ta lazala sai ya ce man ya Abdullah kul ya kai Abdullahi ka faɗa sai ya ce walam abu shay'an ban faɗi kawai ba ya sake cewa kul ya ce walam abu shay'an ban faɗi kawai ba ya take cewa kul na sai ban faɗi kawai ba sai na ce mishi ma a ƙulu ya rasulallah me zan faɗa ne sai annabi ya ce mashi qul wallahu ahad wani wal mu'awwidhatayn fi da tufi wa fi da tufi yakfika min kulli shay'in ma ta'awwadhu al muta'awwidhu bi mithlihi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce abin da zaka faɗa shine qul wallahu da falaki da nasi ka karanta su da safe da yamma sai annabi ya ce salatan maratin da uku yace sun isar maka dukkan komai kuma babu wani abun tsari da za a baka wanda zai baka kariya kamar waɗannan inda annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. ku bai wannan duk abin da za a baki da sunan kariya to bai kai waɗannan bai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kar ku yarda kar ki kwanta baki baki wannan ba in kin zo ki karanta lafiya zaki rayu hani amariya Allah bai wuce kin san gaji idan kika kwanta kika yi bacci cikin dare sai kika farka ta yi kun yi mafarki to in kike yi mafarki kina farkawa ki karanta kulhu wallahu da falaki da nasu din sai ki tofa gefen ki na dama da gefen ki na ku ki canza kwanciyar ki idan mafarkin mai daɗi ne in gari ya waye duk wanda kika san yana son ki kin gashi kawai ki bashi labari zai ga mafarki mai daɗi annabi ya ce mafarkin daga Allah ne kuma insha Allah zan yi alkhairi mafarkin idan mafarkin mummuna ne to ki gum duk duniya ke faɗa wa kowa asalin mafarkin daga shaitan ne kuma ba zai cutar da ke ba mun fahimci wannan ina farkawa daga bacci abu da nake ce alhamdulillahi alladhi rada alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bi zikrihi godiya ta tabbata da Allah wanda ya maido mun da rai sannan ya bani lafiya a cikin jikina sannan ya min izini kuma na ambace shi an fahimci wannan haka a annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya farka daga bacci idan kuwa tashi ne daukari ya waye sai ya ce alhamdulillahi ba a da ma laifin wa ilayhi nushur godiya ta tabbata daga Allah wanda ya rayar da mu bayan ya kashe mu kuma zuwa ga Allah muke ba, zuwa muke wazuwa an fahimci wannan tsakiyar dare da kika tashi kika yi wancan to son samu in zaki iya ki tashi ki zauna sai karanta ayoyin nan da suke karshen suratul ali imran tun daga fadin Allah bane kuke sarki inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari الذين يذكرون الله قياما ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا خلقت هذا باطلا ربنا خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا إنك من يدهم النار فقد خلقتهم وما للظالمين من

إلى يوم القيامة إنك إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو نعم. بعضكم من بعض فالذين فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار نعم الذين كفروا في البلاد يا أيوة فآمنوا ثم جهنم المهاد نعم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رسلا من عند الله وما عندهما بخير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما الخلود عند ربهم نعم إن الله سريع الحساب نعم يا نعم. أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إذا زي ki zauna bakin ganin ki jero wayannan ayoyi abdullahi dan abu da ke tashi wajen yan uwata sai na kwana da annabi sallallahu alaihi wasallam da dare ya ce daga ya tashi ya karanta wannan kuma na ji yana cewa duk wanda iya dare ya tashi ya karanta wannan za a rubuta shi cikin azzakirin Allah azzakirin Allah kafiran wa zakirati wa inda Allah ya ce hada Allah lahum maghfiratan wa ajran an fahimci wannan karki ya ki kwanta bacci gaba ɗaya tun daga dare har gari ya waye ba ki tashi cikin na tila ko raka'a ba annabi yace in mutum ya zo ya kwanta shi dan yakan zo da dare sai ya mashi dauri guda uku a cikin sai ya kanke shi idan kika farka ba kika ambaci Allah to sai akwai ki kulli ne sai kulli dan ya ware idan kika je kika yi alwala sai kulli dan ya ware idan kika yi sallah sai kulli dan ya ware an gane ko yace dayan ku kace da gari ya waye kishi bai tashi ko da na kina ka abinci idan gari ya waye sai ku ji cikin nishadi da kwanciyar hankali idan kika kasa tashi bayan ya daure ki ya tanke har goshin asuba kike kasa zuwa masallaci kika kasa yin sallar asuba to sai ya zo daidai lokacin da ake sallar masallaci sai kila kike fitsari a kai daga lokacin ki matsala mun gane wannan da aka duk yadda za a yi kika kashi kika riki ki dan yadda za ki shiga ya mu lalle ko da wuri Allah mu dauke sarki ta sa mu dace ku rike cikin wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu kwana lafiya Allah ya sa ku albarka Allah ya sa mu lafiya Allah mu dauki sarki ya yi wa zuriyar kuma albarka Allah ya sa mahaifin ana ke so in tafi ta kuma wannan magana da ke so in tsaya a kanka ita ce muke tafiyar da na bayan Allah ya yi ga kuma yadda kuka gani ga abinda bayan Allah bai yi suka samu na an jera ga gudu a gabana muna zuwa Allah ta albarka kafin su kwamitin marayu su zo su fara ba wanda zan su bawa to zan sa ana rufa ya ta fara dogon bazuri a cikin alkur'ani na san akwai rubuce-rubuce da kuka yi na bukatar addu'o'i da wasu kudade da kuka yi ta bayarwa kuna san addu'a da kuma wasu ma wanda kuke da niyya a yanzu haka kuna son ku ce a taimake ku da addu'a ko duka babu to duk wayannan alarma ya so gaba ɗaya ka tara su cikin addu'a duk wata rabana da ka sani a cikin alkur'ani ka karanto mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار